بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو دمكينا da مختصر سيد البخاري واتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح أيو زامو إدارة ثلاثين دقيقة إن شاء الله زامو تاشي عندما لكيتوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجه فغطت أم سلمة يعني وجهها وقال يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم ترب اليمين فبما يشبه فبما يشبهها ولدها رواه البخاري وانا حديث إمام البخاري أروي توشي أقرقشن باب الحياء في العلم وتباب لك بيان كنية أئدم شين yana da mutum ya ji kunya a babin ilimi wato ya ki tambayan wani abu na addininsa saboda kunya babu wannan ko kuma ya ki zuwa ya ɗauki karatun saboda kunya babu wannan a babin ilimi to sai ya ɗauka hadisin wato ummu ummu rabbi radiyallahu anha Allah yarda da ita qalat tace ja'at ummu sulaimin um muslimin ta zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahi min alhaq Allah ta'ala baya jin kunyan bayanin gaskiya shi ma'anar la yastahi min alhaq baya jin kunya yi bayanin wani abu na gaskiya abinda za ta tambaya in akwai kunya to shi yasa sai wannan muqaddima ne bangiji ta ba abin da bai bayyana ba na shari'a Ba ya jin kunyan yayi bayanin wani abu na gaskiya to da haka sai tai mukaddima da wannan sai ta ce fa hal alal mar'ati min shin mace wanka yana wajaba a kanta idza talamat in tai mafarki mace in mafarki tana saduwa da namiji shin ita ma wajibi ne ta yi wanka kamar yadda in namiji ya mafarki yana saduwa da mace wajibi ne ya wanka قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم سيتي إذا رأت الماء إن تقرواه أو رواية نعم إذا رأت الماء إي ذات يوانكا إذن تقرواه معنى إمني يفتو متى باتي إذا وجدت الماء إن تسامروا إن تغني معنى إمني يفتو ya jika mata tufafinta za ta ainihin wato yiwon yi wankan janaba shikenan fa ghassat ummu salamata yani wajaha ummu salma sai ta rufe fiskanta ita mai riwayan hadisin a gabanta abun ya faru sai ta rufe fiskanta wa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahtalimul mar'a mace tana yin mafarki ne wato tambayar da ta yi din ya sa ummu sulaim ta abin nan ummu salma ta ji kunya kuma ita ma ta son ta yi wani tambayan kuma so da aka sai ta rufe fiskanta, ta ce mace na mafarki ne mace takan yi mafarki tana saduwa da namiji har wani ruwa ya fito mata kala sai mazala ta sama ya ce na'am tana yi kari badi yaminuki damanki ya tsamfara da fasa shi ne ma'anar tari badi yaminuki fassarar tari badi yaminuki Fassararsa damanki ya taba kasa hannun damanki kenan wata riwayan tari badi ya daki hannayenki sun dafa kasa sun yi kura duk turbaya hannayenki amma ma'anar wannan kin talauta kin talauci saboda in ka ga mutum bususu to alama me talaka ne duk jikinsa kura da dotti alaman talaka ne shi mai kuɗi sai za ka gan shi mawadaci sai za ta sama ya kai mata wannan magana din a wata riwaya ta Aisha don ita ma tana nan kistan ya faru daga hadisin Anas wanda Imam Muslim ya rawaito da ta faɗi wannan magana ta ce shin mace za ta iya yin wanka ko wanka yana waje ba a kan mace in ta yi mafarki sai Aisha ta ce fa bahtin nisa kin kunyata mata kin kunyata mata ma'ana za a tona mata a asiri kenan gwan in dama suna yi ma ba a sani bai ta kuma ta zo tana faɗa kin kunyata mata sai kuma ta ce mata tari bade minuki kin talauta sai manzo Allah ta ya ce kuma sai ya ce bal anti tari bade minuki ya ga Aisha ke ce da kika talauta ke ce hannayen ki suka dafa kaza so da haka mace sai ce mata na'am fal taqtasil idza ra'at al-ma' yace wa ummu abin yace wa ummu sulaimin tayi wanka in dai ta ga ruwa tayi wanka in dai ta ga ruwa to kenan sai maza ta ta yace fa bima yushbihuha waladuha me yasa ɗanta yake kama da ita ne idan mace ba ta fitar da mani shine ma'ana wannan magana idan mace ba ta da mani to ya ake kuma in ta haifi da ya kama da ita a ina aka samu wannan kamanni shi ne ma'anar wannan magana idan kamar ummu salma tana inkarin mafarkin da kuma fitan mani daga wurin mace saboda haka mazala ta sa ta yi a'a fa bima yushbihuha waladuha to ta ya kuma ɗanta yake kama da ita idan har ba ta da ita ba ta da mani kinan tana da shi tun da ɗanta yana yakan yi kama da ita yaro wata rai kama da babansa wata rai kama kuma da mahaifiyarsa wani hadisi akwai matsaloli guda biyar a cikinsa matsala ta farko wato ba a jin kunya wajen tambayan wani abu na ilimi ke sa ta ce inna Allah la yasta'imi al-haq sai ta tambaya to me yasa ta ji kunyan tambaya abu na farko namiji za ta tambaya na biyu kuma a gaban maza za ta yi tambaya mace ne za ta yi tambaya na ilimi ta tambayi namiji kuma a gaban maza kuma irin wannan tambayan za ta ji kunya to da aka shi ta ce inna Allah ya sami alhaq haqq shi sa ummu salma ita ma kunya ya kama ta sai ta rufe kanta ta rufe fiskanta Aisha kuma ta ce kin kunya ta mata ya za ta yi wannan tambaya mana da ta je ta tambayi Aisha mana matar manzala ta salama ko un musalama, matar manzala ta salama su kuma su zo su tambayi manzon Allah sai su zo su ba ta amsa ai wasu matan suna yin haka fama Aisha ta ce kin ta mata a gaban maza ki zo kina irin wannan tambaya to wannan shi ke nuna maka in matsala ta ilimi ne ba a jin kunya Maza Allah bai ce mata ka ta mata bai ce don me yasa ta yi tambaya saboda abu ne na ilimi amma dai mata an san su da kunya mata an san su da kunya rake cewa maza Allah sama kana shadda haya'an min al-azra'i fi khidriha Allah yana da kunya ana siffanta kunyarsa da cewa ya fi budurwa kunya akan dargukanta idan aka ɗauko budurwa amarya za a kai ta gidan miji ana tsora ta da akan darguka wani abu ne ake yansa kamar ɗaki sai a tsora shi a saman rakumi sai a shigar da amaryan a ciki to idan aka ce za a kai ta gidan mijinta kunya kamar zai kashe ta to manzo Allah ya fi irin wannan kunya ya fi amarya kunya za a kai ta gidan mijinta amma irin amaren da ba na yanzu ba yawwa yanzu da kansu wasu suke bude mota mota ta zo ta faki zai ta zo ta bude da kanta kawai ta shiga gaban mota ta rufe kaga ina kunya ba magana kunya amma na da ba haka bane da wayon mu ma ba haka bane tana kuka da girgir za ta fi da ita to kaga ba a jin kunya akan me akan tambaya na ilimi in ka ji kunya sai ka bata ce ta Aisha radiyallahu anha tace ni'man nisha'u nisa'ul ansar lam na al-haya'u an yatafaqqana fi ad matan la da mata matan ansarawa matan sabban madina kunya bai hana su su fahimci addini ba duk abin da ya shige musu duhu suna tambaya in baka tambaya sai ka bata sai ka kauce hanya salhun li amri diyanatin fala ta haya innal haya a gururu na sifa ta shi kam sakitin an su'ali dini balla bihi wa abaka ta fi kufurin wa fi niqami ka tambayi malamai duk abin da ya shige maka duhu fasalu ala zikiri kuntum la ta'lamu duk abin da ya shige ma duhu ka tambayi malamai domin ru yace kunya ruɗi ne na rai ka kiyaye kunya wajen tambaya na addini da yawa mutum ya yi shiru ya ƙi tambayi wani wata matsala ta za, saboda kunya sai dai bata kuma a nan duniya a lahira kuma zai faɗa cikin Allah ba ya dinga yin abun ba a daidai ba saboda haka a dinga yin tambaya a dinga yin tambaya mujahid ya ce la ya ta'allamu da ilma mustahin wa mustakbir wato mutum biyu ba sa koyon ilimi mutum biyu mai jin kunya da mai girman kai ba sa yin karatu wani cewa yi mimani la ya ta'allama ni mimani min jaye biyu ba sa yin karatu mimun na farko shine mustahin mai kunya na biyu kuwa mustakbir mai girman kai in ka da girman kai ba za ka iya ilimi ba al'ilmu harbun lil fatal muta'ali ka tsaili harbun lil makanin ali ilimi yaƙi ne wajen mutum mai girman kai ba zai wurinsa ba kamar ruwa in yana gudu sai zai samu tudu tashin hankali ne ya haura wannan tudu sai dai baya to haka mai girman kai ba zai iya ilimi dole sai da tawabu sai da kankan da kai to haka nan kuma sai ka cire kunya to ai girman kan wani lokacin kunyan din girman kai ne yake kawo kunya din a wajen babin ilimi wai mutum yana ga ya fi karfi ya zo ya zauna cikin talakawa ya dauki karatu sai da yana jin kunya an gaishe ya abun kunya ne wani kamar girman sa ta ne ta faɗi yake gani rudin shaidan kenan su da haka mujahid ce duk mai kunya ko mai girman kai ba zai yi ilimi dole ne ya zama kana tambayan abubuwan da suka shafi wato ainihin shari'a ka cire kunya in dai maganan ilimi ne kuma ka cire girman kai tare da cewa kunya yana daga cikin imani kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaya'u min al-iman alhaya'u la yati illa bi khairin kunya ba zuwa sai da alkhairi alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayan sa alkhairi ne alhaya'u shu'batun min al-iman kunya wani bangare ne na imani amma duk da haka kunya in ya zama sababi ne na a bar wani abu na shari'a sai zama abun zargi ka ji kunya ka bar wani abu wanda wajibi ne ka aiwatar da shi ko ka san shi na shari'a sai zama abun zargi ko wannan ba irin kunyan da shari'a ta yi umarni a yi ba ne ba kunya ba ne kai malai ma suka ce ajazun ne wa mahana gajiyawa ne da walakanta ya kamata wani abu ya shige maka duhu na addini ka tambaya ka ce kana jin kunya wani idan ya zo in ya zai tambaya za a ce ai za a maka dariya za a rena maka kamar kan nan a ce baka san wannan abun ba haka zai ji shedan zai zai sa masa yanzu a ce baka san wannan abun ba sai ya ji kunyan wanda zai tambaya ya ji kunyan wanda za su saurara kenan a haka haka sai shi ya sa masa girman kai to kaga kunyan tana da alaka da girman kai wai kar ya kaskanta to sunan wannan abun gajiyawa ba kunya ba a shari'a sunansa mahana kaskanci ba kunya ne a shari'a amma kunya kan mazala sun ce ula ya ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa sai da me sai da alhaya u khairun kullu kunya gaba ɗayan sa alkhairi to da haka kunyan da shari'a ta ce ayi ba zai hana ka fahimtar addinin ka ba kunyan Allah ka tsaya ka fahimci addini ka ji kunyar Allah kar ka aiwatar da wani abu na addini a bisa jahilci sai ka tambaya kai ala basiratin a bisa ilimi ko da haka wajibi ne malamai ko kuma ɗalibai masu neman ilimi su cire kunya da girman kai wajen mai ko gajiyawa da girman kai wajen fahimtar addini kowanne yana da tasiri wajen tauye mutum wasu abubuwa na wato addini ko kuma na iliminsa sannan matsala ta biyu shine hadisi yana nuna mana wajibi ne mace ta yi wankan janaba in ta mafarki amma da sharaɗin in ta gama ni ya fita mata dole sai ta gama ni amma in ta yi mafarki mani bai fito mata ba to wankan janawa bai zama zama wajibi a kanta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ra'atil ma'a in ta ga ruwa ga ba ta gani ba in bai fito ba ba ne za ta gan shi ko da ta ji wani abu na fita a mafarkin don namiji yakan yi mafarki sai ji gashi yana fitar da yin ya farka kuma ba zai ga komai ba kuma wanka bai waje ba a kansa ba haka nan mace yakan iya faruwa to da haka sai ta gama ni ya fito mata kafin kafin ta yi wanka in bai fito ba za ta yi wanka ba kenan mace tana mafarki sannan ko mani ya fito mata Ta kan iya mafarki ko mani bai fito ba to in bai fito ba ba wanka in ya fiton kuma akwai wanka matsala ta uku ta umma salma ta ce wa tahtalimul mar'a mace tana mafarki wannan yana nuna mana cewa galibin mata ba sa mafarki kaɗan ne daga cikin mata suke yi wasu suna yi wasu ba sa yi inda a ce duk mata suna yin mafarki kamar namiji da ummu salma ba za ta yi mamakin wannan mu ba za ta yi mamaki ba saboda kenan maza su ne suka fi mafarki fiye da mata amma matan ba suna yi matan ba suna yi don me ya kawo tambayan in ba sa yi ko maza Allah bai ce ba sa yi ba sai ba da an za ta yi wanka in ta ga ruwa fito mata a sai suna yi mace za ta yi mafarkin tana saduwa da namiji sannan wanda yana nuna ibinan eh, eh, ita ummu salma ta yi inkarin ma a ce mace tana da mani Ke sa manzala sama ya bata amsa yake ce yake ce mata fa bima yushbihu yushbihu ha A sai tana da mani ke don maganan kamar ta abu biyu ne maganan ta ya kunza wata talimul mar'a mace takan yi mafarki har mani ya fito mata sai mazala ta ce yi tana yi ya za a yi ɗanta ya kama da ita in ba ta da mani su za ka tana da shi sannan matsala ta uku taribat yaminuka taribat yaminuki yamin ne hannun dama yamin hannun dama amma wata riwayan taribat ya daki duka yi guda biyu sun yi turba tariba daga turab ne wanda taribat yaminuki ma'ana hannayenka sun fara da turɓaya kari ba da ya daka hannayenka sun fara da turɓaya yamin kuma dama to ma'anar wannan shine iftakarti kin talauta ya ce tari ba da yaminuka ma'anarsa iftakarta ka talauta tari ba da daka tari da yaminu ka talauta tari ba da ki kin talauta shine ma'anar wannan magana hannayenki sun taɓa ƙasa to amma wannan larabawa a zahirinsa kamar mummunan addu'a ne ake wa mutum in kai abu ya ce Allah dora kamar ce Allah dora maka talauci amma larabawa ba haka suke nufi da shi ba suna faɗansa ne yayin wasa ko kuma lokacin tsawatarwa akan wani abu ya bar wani abu za a tsawatar masa shikenan sai a sai a ce tariba jaminu ko ba da ko kuma a masa wasa amma ba ana nufin Allah ya dora masa talauci ba ba a nufin zahirin wannan lafazi ne kuma wannan suna da irin wannan kalmomin da yawa akwai irin so sakilat ka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka mana ta rita ka ba yana nufin Allah ya sa mahaifiyarka ta yi asaran ka ba a kuma tsawatarwa haka na akwai irin su qatalaka Allah asalin kalman Allah ya tsine maka kama sukan faɗi ta ba suna nufin tsinuwan ba suna nufin abin nan tsawatarwa kawai tsawatarwa ba tsinuwan suke nufi ba haka na akwai lafuza na rantsuwa irin su la'amruka la'amruka zahirinsa na rantsi da rayuwarka to kuma ba a rantsuwa da me da wani Allah man kana halifan falyahlif billah dole zai rantsi rantsi da Allah auliya su ko ya shiru amma da ubangiji ta lafiya la'amruka ya rantsi da rayuwar manzala ta a qur'ani wannan kuma ya halatta ne Allah ta'ala ya rantse da abun da ya ga dama saboda ba wani abu sama da shi amma kai kuma ba yadda ka rantse da wani abu daban ba da rayuwar wani ba to amma suna cewa la'amruka sai suke sun suna nufin ila can farko ana nufin rantsewa da rayuwan daga ba kuma sai zama mai. kawai ana faɗanta ne don ƙarfafa magana kawai amma ba rantsuwan ake nufi ba shi yasa aka samu daga cikin sahabbai wasu sun faɗa irin su Aisha da Amurka ashekul isa ibn qayyim a cikin mimiyarsa yana cewa la'amruka la abu la'amruka la ribhun wa la aslu yaslamu la'amruka la'amruka mal insanu illa bi dinihi wa la tatruku taqwa ala an-nasab sai ka samu cikin maganganun malai la'amruka to a fassara shi da na rantsi da mahalicin rayuwanka shike na fita daga iska na rantsi da mahalicin da Allah haka nan wa ko wa abika wa abihi shi ma asalin zahirin lafazin wa na rantse da babansa wannan shirka ne karamar shirka ba halatta ubangiji manzala ya hana la talifu bi abaikum kar karku rantse da iyayenku to amma irin wannan kalman ana faɗanta har ta zama ba rantsuwa ba mutum ya ce wa yana nufin ya karfafa magana sai aka samu a riwaya ingantacciya manzala ta sama ya faɗa wani zai tambayi abubuwan da an gaya masa zai shiga in ya aikata su zai shiga aljanna aka faɗa masa arkan shi ta yace in ne aka zan shiga aljanna aka ta yace ba zan daɗa ba zan rage ba manzala ya ce wa abi kat aflaha in sadaka wa abi kaga ba ya rantse da babansa wani manzala zai rantse da baban wani ba shi ya hana a rantse da iyaye kawai an karfafa magana ne tabbas zai samu rabo inda gaske yake yi to wani na kalmomin ana faɗan su da yawa sannan kuma sai abin matsala ta karshe shine fa bima wala duha to ya za a yi ɗan ta yi kama da ita idan ba ta da mani ita mace to sai ya ake ɗa yi kama da mahaifiyar sai mun yi bayani a karatuttukan ba hadisai ingantattu idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati ashbaha al-waladu abahu ko amamahu wa tarwa wa kama sabaqa ma'ul mar'ati ma rajuli ashbaha ar-rajulu akhwalahu ko ummahu idan mutum ya sadu da iyalinsa sai maniyinsa ya riga maniyin matan zuwa cikin mahaifa mahaifan mace din to yaron zai kama da babansa in na mace ne ya riga zuwa to yaron yayi kama da mahaifiyarsa sai dauko kawunensa ba babbanunsa ba saboda haka kenan ana kama da mahaifiya idan maniyin mahaifin shi ya fara shiga mahaifa kafin maniyin wato namiji in namiji ne ya fara kuma sai ya kama da sai ya kama da me da baban nasa sannan haka na zo a hadisi iza alal abin iza ala ma ar ma al azkara ko azkarat a wata ruwa ko iza ala ma al ma ar-rajuli anafat idan maniyin macen kuma namijin da ya shiga cikin mahaifan sai ya mamaye maniyin matan to za a ɗauki ɗa namiji ne idan kuma maniyin matan ne ya mamaye maniyin namijin za a haifi ɗan mace in an samu ciki to da haka ɗa yana kama da mahaifiyarsa yana nuna yana da mani ya zo a riwaya riwayan muslim famin ai ya kunu shaba Maza na cewa ta ina to namiji yake kama da matarsa wancan fabi mai kunu shaba wannan kuma famin aina ta ina in ba ta da mani sai ce inna ma ar-rajuli ghalizun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar famin ayyihima ala aw tabaqa yakunu minhu shabab yace ruwan nan mani namiji mai kauri ne kuma fari mani mar'at mace kuma firiri ne kuma fati fati fati shi ba ja ba ba fari ba sai ce to kowanne ne ya ɗaukaka ko ya rigaya ya kunu minhu shaba sai a samu kamanceciya ne ya gare shi nan da ala ta sabaka duma nan su ɗaya da wanda ruwayoyin da suka zo da alaka fasara su da sabaka wanda suke nuna ne in mani mace rigaya zai ainihin yaro zai kama da mata idan ko mani namiji ne yaron zai kama da mahaifinsa wannan su ne matsalolin da wannan hadisin yake dauke da su sai hadisi na gaba an ali radiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء wannan hadisin daga Ali ibn Allah anhu Ali ibn Abi Talib ma al-Bukhari ya rawato shi a wani babi da yake babu man haya fa amara ghayahu bis-su'al babin da ke bayanin wanda ji kunyan yayi tambaya sai ya umarci wani ya je masa tambaya din kaga shi sa da nace da da ta je ta ta ta tambaya Aisha Aisha ta tambayo mata su suna ga da haka yayi to ni lokacin zaka ji kunyan tambayan sai ka umarci wani ya je tambaya amma kunyan fai zama akwai sababi na kunya ne kamar na sayyidina ali nan akwai sababin kunya kamar yadda zamu karanta sai na ali ce an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya dade shi ka ce kuntu rajulan mazza'an ni na kasance mutum ne mai yawan yin maziyi fa amartu al-miqdada sai na umarci miqdad bin al-aswad an ya kala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene hukuncin mutum da yake yawan yin maziyi fasalahu sai ya tambaye shi faqala sai ta fihi alwudu akwai alwala dangane da shanin fitan mazi in mazi ya fita mutum zai yi alwala wato alwalansa ta warware fitan mazi yana warware yana warware alwala to anan yace mazza'an mazza'an sigatul mubalaga ne ai kathirul mazai mai yawan mazi ne menene mazi ma'un abyadu raqiqun yakhruju ghaliban inda saurani shahwa wa inda mula'abatin ruwa ne fari wato mai siriri bambancinsa da mani shi siriri ne sannan yana fita ne galibi lokacin motsawan sha'awa a lokacin da mutum yake wasa da mace ko kuma yake sumbantanta a lokacin mazi yake fita kuma fitansa akwai jin daɗi amma baya tunkuɗa kamar me kamar mani abin mamaki mazi ba kowa ne yake yin sa ba ba kowa ne yake yin sa ba wani bai san mazi ba bai taɓa yi ba rayuwarsa saboda haka in wani abu ya fita masa ya wasa da mace dai mani ya fita masa kai tsaye kawai amma wani kuma in ya kalli mace ko ya taba ta mazi sai fito masa sai ya sadu da ita mani yake zuwa to wani kuma ko ya sadu ko bai sadu ba shawarsa tana da karfi mani ne kawai yake fita mazi ba ya fita ko da ka sai ka kula shi mazi ba ya wajabta wanka alwala yake wajabta shi sai ce fihi wudu idan ruwa ne siriri fari ya fita ba tare da yana tunkuɗan juna lokacin fitansa ba to wannan maziyi ne ba zai wajen tsawon kan jana ba amma idan ruwan da ya fitan fari ne mai kauri kuma yana tunkuɗan juna lokacin da yake fita to ko da bai yi jima'i ba ya taɓa mace ko ya yi wani magana da ita ko ya tina wani abu ya fita to wannan wajibi ya je wankan ba dole ya je wankan ba to a nan me yasa sai na ali je sa a tambayo masa don wannan ruwan ta ce fa amartul da kawai bai faɗi dalili ba ko gashi an kawo shi a karkashin babu manista haya wanda ya ji kunya sai umarni a je a tambaya masa ne ya zo a wata riwaya ta bukhari fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ji kunyan in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umarci miki da da ya tambayo min to kaga da wannan da wannan hadisin azubai zubaydi ya kawo mana wannan littafin da yafi don da yafi dacewa da me da wannan babu so da haka shi ya ji kunya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai umarci me miqdad ya je ya tambaya masa qidat bin aswad to amma me yasa ya ji kunya din me yasa sayyidina ali kuma ce yana kunyan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron gidansa suna tare da shi koyaushe to ga dalili nan a wata riwaya a riwayar muslim yace kuntu rajulan mazza'an وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ sai na je na kasance mutum ne mai yawan mazi ce kuma na kasance ina jin kunya in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li makani ibnati saboda matsayin yassa a wurina ba ce yassa Fatima saboda yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ruwa yace min ajali fatima saboda ina auren yarsa fatima sai na ji kunyan inji in ce ya rasulullahi ni mutum ne mai yawan maziyi kai a wata riwayan ni mutum ne mai yawan maziyi duk lokacin da na fuskanci iyalaina na kalli iyalina sai maziyi ya zubo mini wannan tambayar mutum zai je tambayi surkinsa sai dai ba ya da kunya amma mai kunya bai zai tambaya ba to kaga sai na ali bai zai iya sahabbai suna da kunya suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kunya saka ka ba zai iya zuwa cikin kari manzon Allah sallallahu alaihi surkinsa yana auren yarsa ya ce masa ya rasulullahi ni mutum ne mai yawan yin mazi duk lokacin da na shigo gida na kalli iyali na yarsa kenan Fatima sai mazi ya zubo mini zai ji kunyan wannan to da haka sai umarci al-miqdad bin al-aswad ya ya tambaya masa cewa akwai wani mutum mai yawan mazi ya hukuncin sa yake shine sai aka ne sai aka gaya masa ya sake alwala kawai a wannan ruwa ya gasilu zakarahu ya wanke a sa wai tawabba kuma ya sake alwala wannan shine hukuncin wannan abu kenan idan duk lokacin da mazin ya fito masa abu na farko ya sani babu baya tare da alwala alwalansa ta karye na biyu kuma sai ya wanke azzakarinsa gaba daya yasa aka ce ya gasilu zakarahu zakar mufrad mudafun ila al-ma'rifa yufidu al-umum duk zakarin ake ne don inda mazi ne sai a ce ya gasiluhu ko ya gasilu maziya ya wanke maziyin in fitsari ne fitsarin za a wanke kawai iya inda fitsarin ya taba to kaga zai wanke a zakarinsa gaba daya to kaga shi yasa sai na ali bai tambaya ba don hadisi yana mana yana da kyau mutum ya dinga jin kunyan surkunayensa yana da kyau wanda wanda ka auri yasa ko wanda ka bashi yarka dabi'a ce mai kyau sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin ta suna da suna da kunya kwai da gaske to ma mu yi koyi da sabon manzon Allah ta ba wayewa bane ya zama da baka jin kunyan yanka, kwata kwata ba wayewa bane rashin kyawawan ɗabi'u ne in ka da kyakkyawan ɗabi'a zaka ji kunyan surkinka amma ba mu ce a wuce gona da iri ba Yayin da ba za ka iya cin abinci a gabansa ba <laughs> komin yunwa ya je ka kwana da yunwa ba za ka iya cin abinci a gabansa ko ba za ka iya bashi hannu assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ku yi hannu ku samu gafaran zunuban ku ba a in zai kai ga a bar wasu abubuwa na shari'a sai a ce a to kuma ai mazala ta sama shi ya koyar da sunnan kuma ya shar'anta wayannan abubuwa ne ba za a yi su ba amma kunya dai wanda take nuna cewa lallai wani mutumin kirki ne don an siffanta ka da kunya an siffanta ka da me da kirki amma banda barin wasu abubuwa na shari'a ko kuma wuce gona da iri wanda za a saba wa shari'a a cikinsa idan an yi haka kuma ba a kyauta ba amma kunya dai ta asali irin wanda aka sani wannan tana da muhimmanci saboda alhaya'u khairun kullu alkunya kunya alkhairi ne gaba ɗayanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rajulan qama fil masjid فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل أهل المدينة من ذي الخليفة ويحل أهل أهل الشام من الجوفة ويحل أهل نجد من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول ولم أفقى هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعديش عبد الله بن عمر kuma albukari bukhari ya a babu zikirin ilmi wal kutuya fil masjid babin da ke bayanin ambaton ilimi wato yin karatu da yin fatawa fil masjid a cikin masallaci masallaci wuri ne na fatawa wuri ne na karantar da addini wuri ne na karantar da addini don wayannan wannan tambayan an yi ta a cikin masallaci an yi ta a cikin masallaci yadda ana billahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su wato abdullahi da umar din gaba ɗayan su sahabbai ne yace anna rajulan tabbas wani mutum kama ya tashi ya tsaya fil masjid cikin masallaci fa qala sai ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min aina tamuruna an nuhilla daga ina zaka umarce mu muyi harama da aikin haji ko umra shine ma'anan an nuhilla ma'khuzun min al-ihlal al-ihlal huwa raf'u sauti bi talbiya ka ɗaga murya ka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak shine al-ihlal yace to ya rasulullah in za mu yi harama da aikin haji a ina za mu harama ko umra ta ina za mu yi harama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ta sama sai ce masa yuhillu ahlul madinati min zil hulaifa mutanen madina suna yin harama ne daga zul hulaifa suna wani wuri ne awam suna ce masa abyaru ali abyaru ali a da can baya abyaru ali haka ake gaya wuraren da bana rijiyoyin ali sama a yanzu an daina faɗa sai dai har yanzu mutanen iraki zaka ji suna faɗa ko lokacin da muka aikin tauhiya a madina akwai wasu dan abin nan me za a ce musu ne kabina irin kaman dan eh, daki haka kanana a gefe gefen kofofin masallaci ana riba littattafai kuma ana yin fatawa a wurin wato mutane suna zuwa duk abin da ya shige maka na dubu na aikin aji za ka zo ka tambaya ana yin tauhiyan alhazai a wurin ana wayar musu da kai to daga cikin na yi aiki a wurin in sun zo suna tambaya sai su dinga faɗan abu yaro ali maimakon zulhu laifa amma yana da waya ka ji wasu larabawa suna faɗa yasa a cikin littattafai zulhulefa ne eh, dai wasu a littattafai suna fassara su ce shine abyaru ali to shikenan sai manzala mutanen madina suna yin yuhillu alil madinati min zulhulefa mutanen madina suna yin harama a zulhulefa wato shine wannan wurin bayan garin madina ne anan suke daukan haraman aikin ajinsu ko umransu wa yuhillu alu shami min al-jufa mutanen sham kuma suna yin harama wato daga jufa dan ma sunan wani wuri ne shi kuma kafin a zo jidda su waye mutanen sham su ne mutanen palestine da syria da labanan da jordan da haka jufa ne wurin yin haramansu to amma ba su kaɗe ba kamar yadda za mu karanta a wasu hadisin zulhulaifa wurin harama ne na mutanen madina da wanda ya biyo ta madina a kowane gari yake a duniya in ya fara bi da ya fara bin Madina to zai harama aikin sa ko sa a Zulhulaifa inda mutanen Madina suke Jufa kuwa mutanen Sham suna yin harama a Jufa da kuma mutanen Maghrib wato mutanen yammacin duniya kaman a ce ma mitira irin su Egypt su Morocco mutanen Afirka gaba ɗaya mutanen Najeriya Jufa shine wurin mai wurin yin haramansu kana suke yin harama sai dai jufan yanzu ruwa ya lullube ta ba dama ka sauka kai harama a wurin sai dai in daga a jirgin sama za ka yi za ka iya yi a wajen kafin a zo wurin sai kai haraman ka to sai aka koma radik wato kafin jufa da kilomita goma sha biyu aka dan yi baya don ba a yin gaba sai dai a yi baya sai aka je aka gyara shi kawai da aka gyara zulhulaifa shi ke nan ake yin harama shi yasa ibn ashir yake cewa in ji ita raqiban sanabbi waqtatil kawajibin wa bi shuru'i yattasil to da ya wallafa littafin lokacin ana yin harama arabi yace in ka zo rabi kai tsafta kai wanka kamar yadda ake wankan janaba sai kai haraman ka na aikin hajjin ka wayannan mutanen afirka gaba daya juba shine mikacin su sai ce wa yuhillu ahlu najdin min qarnin mutanen najdu kuma suna yin harama daga karnu karnu manazin najdu suna da suke kan tudu a hijaz hijaz tana da tihama tana da najdu wato garuruwan saudiya wanda suka kewaye makka da madina akwai kan tudu akwai kuma me akwai kuma gangare to kan tudu shine najdu gangaren kuma shine tihama ana cewa a tahamar rajulu idan mutum ya gangaro da ya taho tihama ana cewa an jada kuma in ya haura ya tafi na jadu to mutane da su garuruwan su yake saman wannan wurin ko da a cikin saudiya suke suna sama da makka kan tudu to wa'annan suna yin harama da me suna yin harama a farnu manazil da wayanda suka biyo ta wayannan garuruwan wanda suke setin wannan wurin amma za su yi ainihin harama a karnu manazi to anan kafin mu kare karisa hadisi mutumin nan shi ya tambaya ne anna rajulan qama fil masjid fa qala ya rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla yace ya rasulullah a ina zaka umurce mu mu yi harama balla wani masallaci ya tambaya masallacin madina qama fil masjid yana nufin al masjidun nabawi kaga shi mutumin madina ne ya rasu da a ina za mu yi harama da manzala ta sai ce masa a zulhulaifa kawai ya shiru to amma na ana son a bada ilimi ne ya ba shi amsa da ƙari shi mutumin a koda daga wani gari yake ma tun da madina ya zo ina madina ne a masallacin madina yake tambaya ina za ka umarce mu yi harama da aikin hajji ko mura da sai ce masa zulfa jefa kawai to amma yi haka ya takaita a ina za mu samu sauran sauran mutanen garuruwan ba mutanen garuruwan duniya da suka rage banda madina kaga su ma akwai bukatan a san aina ne za su yi harama sai yasa sai ya kara masa da inda mutanen sham da mutanen najdu za su yi haraman su qala ibn umar abdullahi dan umar yace wa yaz'umuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala suna riya wato suna cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa yaz'umuna ma'anar tsanan yaquluna suna cewa kala yace wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam yace suna cewa manzala ta sallama ya ce mutanen yaman suna yin harama daga wani wuri da ake ce masa yalamlam kasu wuce yalamlam sai sun yi harama da aikin hajjin su ko umran su sai dai in sun biyo ta madina ne wannan ko sai su yi harama a zulhulaifa wa kana ibn umar ya Kudu? abdullahi dan umar yana cewa walam afqa hadhihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban fahimci wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana nan aka faɗi aka yi wannan tambayan aka ba da amsa amma bai ji na ƙarshen ba bai ji an ce mutane yaman su harama daga ya damdam ba bai ji wannan labarin saboda haka in ya zo karantar da hadisin sai ya ce me bayan ya faɗi wanda ya ji da kunninsa sai ya ce kuma suna cewa manzon Allah ya ce mutane yaman za su yi harama a ina a ya damdam don karka ɗauka duka daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan hadisin yana karantar da mu mawaqitus sala wato mana mawaqitul hajj wuraren da ake harama na aikin hajji sannan wannan mutumin tun yana masallacin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tambaya ne wannan kafin ya fita aikin hajjin kenan ko umra wannan shi yake mana ya kamata alhaji ya san hukunce hukuncin aikin haji qabla safar kafin yi tafiya ba sai ka je makka kuma kana ta neman ya za ka yi aikin hajji ba daga lokacin da ka kulla niyan za ka yi harama da aikin hajji to tun a lokacin kuma wato ainihin za ka fara koyon aikin hajji ma'ana da daga niyya za ka biya ko ka biya kujeran maka musamman yanzu da ana samun gab wata takwas ko bakwai kafin a tafi aikin hajjin bayan an biya ko biyar ko shida to daga lokacin sai ka fara ne koyon aikin hajji ni can kuma ka ce za ka koya ba za ka samu matsala abubuwan za su maka yawa kaga wannan kafin ya tafi sai ce a ina zan yi harama sai aka gaya mata. sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa masallaci wurin karantarwa ne dole na ba da ilimi sabani yanzu yanda masallatai suka zama wurin sallah kawai galibin masallatai ba a karantar da addini yasa ka kaga wasu abubuwa na al'ada ake da yawa a masallaci wanda sun saba wa shari'a saboda babu karantarwa ga abubuwa na sunna na shari'a da yawa kuma ba a yin su a masallacin saboda ba a raya masallacin da karantar da addini ba a raya shi da karantar da addini saboda haka mazala ta sama masallacin sa nan ne makarantar sa inda yake karantarwa nan ne wurin fatawa nan ne wurin alƙalanci wurin yanke shari'a haka nan sahabai da suka zo duk auren suke karantarwa imam malik majalisin sa yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya karanta kuma ya samu suna karantarwa kafin sa kuma har yanzu ana yi ana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata masallaci ya zama wuri ne na karantar da wato ainihin addini sannan anan yace wa yaz'umuna Abdullahi bin Umar asalin za'ama riyawa duk maganar da aka ce za'ama to galibi an raunana magana ne ana nuna maka kamar magana ba ta da ƙarfi. to da aka sai a ce wa yasumuna suna riya kaza wato ana nuna maka magana ba ta da ƙarfi. za'amu ni shaykhan wa lastu bi shaykhi innama shekhu man yajibbu dabiba eh wai mata ne suka ja ya tsofe ce ina shi ba tsoho bane suna riya shi tsoho ne ya tsoho shine wanda yake dogarawa ina dogarawa da sanda da kafa uku yake tafiya ba da biyu ba din da aka ce za'ama za'ama allazina kafaru allan yub'atu kafure sun riya wai ba za a tashe su ba kaga maganan ba haka bane za a tashe su kul bala ka gani aka ce kai ka gaya musu tabbas za a tashe su din da aka rantsa ya kul bala wa rabbika da tub'atunna to kaga duk maganan da galibin ba haka take ba to sai a ce za'ama za'amu za'ama kaza duk wanda aka ce za'ama to tun daga nan ma an raunana maganarsa wani yana riya kaza yana riya kaza to sai ayi raddin magana to amma balarabe yakan ce za'ama kuma yana nufin kala maganar da yake da tabbas a kanta sai ya ce za'amu suriya kaza sai dai ba jewa ne yanzu anan abdullahi bin umar da ya ce wa umuna ba yana kore wannan maganan bane. suna faɗa shi bai ji ba amma su abdullahi bin abbas sun ji suna faɗa da haka shi yasa magana ce ta tabbas ya san haka take inda bai yadda da ita ba zai jona ta da hadisin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dare ta kawai ya wuce kawai ya karanta da iya abin da ya sani to amma yana da tabban ne tunda Abdullahi bin Abbas su sun ji sun faɗa to da haka sai yake cewa sun ce kaza to da haka magana ne muhaqqaq shi yasa wata ruwa sai ce balagani anna anna kaza kaza anna rasulullahi sama kala kaza labari ya zo mini ba tare da ya ce suna riyawa ba ko ya na ba to da haka kenan da ya ce lam afta hadhihi ban fahimci wannan ba yana ma karfafa cewa lalle maganan ya yadda da ita ma'ana an fada a gabansa amma shi bai ji maganan ta karshe ba wannan jumla ta karshen cewa ahlu yuhilluna min yalamlam mutanen yaman suna harama daga ya yalamlam shi bai ji wannan ba bai fahimci haka ba zai yi kuna tare da yawa kuna ɗaukan karatu malami ya faɗi wani abu kai baka ji ba dan uwanka ya ji ko ka ji farkon magana baka ji karshen ba kila ka ya tafi wani wuri ko wani ya yi magana kusa da kai ko wani ya taba ka ko makamancin wannan sai ba za ka ji magana ta karshen ba to da haka shi yasa yace me yace yace yace suna fada ina nufin Abdullahi bin Abbas daga nan sai yake ruwaitowa daga wajen wato su waɗannan mutane din baya faɗan cewa maganar daga wurin sani. ga riwayar abu wanda ta fi tsawo ita ne kuma ta kawo mawaƙiƙin gabata. ɗaya wato wanda shi ma wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda imam bukhari ya ruwaito shi wanda da ya kamata a zubaidi ya kawo mana shi ma domin shi ne ya kawo da dadi. wata kila zai kawo shi a babul hajj babin aikin hajji tunda nan ba babin aikin babin maganan ilimi ne da fatawa Abdullahi bin Abbas yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam waqata li ahli madinati dhul hulayfa wa li ahli sham al-juhfa ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة يجي منالا صلى الله عليه وسلم آيات يا متعن مدينة إن دا في حرم في يدم ذو الحليفة ذو الحليفة دا في حرم دا حج كو عمرة سنة مريني متعن شام جوفة wato da mutanen Najeriya da sauransu sannan mutanen Najd kuma qarnul manazil sunan wuri ne mutanen Yaman kuma ya lamlam sai ce hunna da hunna waɗannan wuraren da aka faɗa aka faɗi waɗanda za su yi harama a wurin da yake na wuraren nan hunna na wa'annan garuruwan da aka ambata ne wani man ata alaihinna da wanda ya biyo ta wa'annan garuruwa din wanda yake bayan su kaɗan ko yake fetin su shi zai harama a wa'annan wurare min man kana yuridul hajja da umra ga wanda yake nufin yayi aikin haji da umra sai kuma ya ce wa man kana duna zaka wanda kuma bai kai wato garinsa nisansa bai kai wannan mikatin ba me yake nufi da duna zalika ma'ana wanda garinsa yake tsakanin makka da wa'annan wurare wato garinsa shi wato sai an wuce wannan mikatin kafin a zo garinsa sai a wuce makka shine ma'anar duna zalika to sai ce shi kuma sai ce fa mahalluhu min haythu an inda zai yi harama shine inda wato yayi niyan aikin hajji wato daga garin su kenan kamar ne zuwa sarwa fa mahalluhu min alihi inda zai harama shine wurin iyalinsa misali kai kana kamar yanzu jidda tana tsakanin makka da jufa ba na a ce sai sun koma jufa ko rafi su harama ba daga makka sai su yi harama sai su karito duk garin da yake tsakanin miƙati da makka to daga garin ku kawai ka harama ka tafi makka shine ma'anan fa min haihuwar an sha'a daga inda yi niyya sai fi hatta ahlu makkata min makka har mutanen makka suna yin harama daga makka wato mutanen makka ba sa fita wani gari su je su yi kati kowa gidansa shine mikatinsa gidansa shine inda zai harama da aikin hajjinsa amma umra kuma maganar sama sai shar'anta musu sai sun fita wajen garin wato wajen makka shine sai sun fita hilli sai sun fita inda ba harami ba sai sa Aisha radiyallahu anha da za ta yi umra bayan aikin haji maza za sama ya umarci ta ta tafi rana. abdurrahman ya raka ta dan uwarta ta harama aikin abin nan umranta a wannan wuri shi yasa wurin sai aka gina masallaci aka sa masa masjidu aisha yanzu a nan ne masallacin aisha a nan ake yin haraman umra idan mutum a garin makka yake amma ba zai daga gidansa ba me yasa malamai suka ce hikimar haka shi ne shi aikin haji ko kayi harama a gidanka a makka to za ka yi wani bangaren aikin cikin harami wani kuma za ka fita wajen harami domin dawafi da safa da marwa duk a cikin harami yake amma arfa kuma yana wajen harami ne sai ka fita harami kafin ka yi arfa haka muzdalifa da wani bangare na mina to shi kenan sai shi za ka iya ka haɗa hilli da kuma me da ainihin harami kamar yadda wanda ya taho daga wani gari sai da ya fara harama kafin ya shigo haramin maka sannan ya shigo to amma umra idan aka ce ya harama daga gidansa zai zama duk ayyukansa sun takaita a kan me a cikin harami kawai domin mu tawafi ne da safa da marwa duk a cikin makka za ka yi su to amma wanda ya zo ba ko dama ya yi haraman ka zo me haramin makka to shi yasa mutum makka aka ce kai ma ka fita hindi inda ba harami ba ka yi haraman ka sai ka shigo zai zama ya yi haramansa a waje sannan kuma ya aikin umransa kuma a cikin haramin makka to yanzu masallacin yana cikin garin makka amma kuma ba cikin haramin makka ba ne shine iyaka bakin boda ne na haramin makka amma kuma cikin garin makka ne gidaje ya yi saurin har ya wuce shi mutanen makka suna yin harama a makka a wata riwayan ta bukhari faman kana dunahunna fa mahalluhu min ahlihi wa kadhalika hatta ahlu makka luna minha wanda ainihin wurinsa wato gidansa tsakanin makka da wa'annan mikatin da aka faɗan ne to zai daga murya ya harama da aikin hajjinsa ko umransa daga inda yake wato gidansa kenan wurin iyalansa yace mutanen makka suna harama daga daga makka mutanen makka suna harama daga makka to anan akwai riwaya guda biyu wa man kana duna zalika fa min haythu ansha da kuma fa man kana duna hunna fa mahalluhu min ahli kamar abu ɗaya suke karantarwa amma akwai dan bambanci in an ce fa mahalluhu min ahli tabbas gidansa a wurin yake to zai harama a wannan wurin ya tafi maka kawai ba sai ya koma baya wani mikati ba amma fa min haifu an sha'a in baya ya riga ya wuce mikatin shi yana tsakanin makka da mikati kuma yana son ya aikin umran ko aikin haji fa min haifu an sha'a a inda ya kirkiri umran ko aikin hajin a nan zai harama wannan kuma sawa'un gidansa yana wannan wurin ko baya wannan wurin ina fata mu fahimci wannan matsala tana da muhimmanci wanda gidansa yake kafin garin makka amma kuma sai ka abin nan bai kai miƙati ba to shi ya harama daga gidansa sai shiga garin makka ba zai yi baya ba ahli kenan amma min haifo an sha'a zai ɗauki wannan ɗin kuma ya ɗauki daɗi mutum ne yana madina ko yana najeriya sai ya kama hanyar tafiya makka saboda kasuwanci kawai ba don ya je ya umra ba ba don aikin haji ba zai je wani abu ne ko asibiti ko wani abu shi a niyyarsa babu umra sai halatta ka shiga garin makka ba tare da umra ba ka bisa zance mafi inganci don manzala kama ya shiga yaƙi garin makka wa ala rafi mai kifar akwai hulan kwano a kan sai shiga makka lokacin fatawa makka malamai suka ce to bai harama da umra ba kenan inda ya harama da umra bai sa hula ba sai halatta ka shiga to sai kama hanya sai da je ya sauka a jidda yana ta tsayayyansa yana ta tsayayyansa sai da kai ya kamata na yi umra bai kamata in koma ban umra ba to a lokacin sai ya harama da umra sa kawai ya tafi ba sai ya dawo jufa ya yi harama a miƙatin sa haka nan daga madina ya taso sai da ya zo abin nan garin makka yana ta ainihin sayayyansa yana ta sayayyansa ko kafin ya shiga garin makka yana wasu harkokinsa ko ta gonarsa sai ya ji akwai buƙatan ya yi umra a wurin zai yi haraman sa, sai ya shiga garin makka ya yi ya yi umrarsa kawai ne ma'anan fa mahalluhu min haitu ansha ko fa min haitu ansha inda ya kirkiri niyan a wurin zai yi da fata mun fahimci wannan amma inda daga garin su ne niyan umra to ba ya je wuce mikati ba sai yayi harama ko da ko zai yi kasuwanci a garin makka din in dai yayi niyan umra sai yayi harama in ko bai harama ba ya wuce mikatin sa to dole sai ya dawo mikatin sa ya harama in kuma bai dawo bai wuce haka ya aikin umransa ko aikin umran sa da aikin sa sun yi amma sai ya zubda jini sai ya yanka rago ko saniya ko raƙumi kafin aikin sa ya gyaru ko sa kuma zai yanka a garin makka a riba fakirin makka su ci a cikin harami kenan hadisi na karshe wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma yalbasu al-muhrimu فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين وانا حديث حديث عبد الله بن عمر هشيما شيء وعنه معناه عبد الله بن عمر imam bukhari ya ruwaito shi a karkashin babin da yake babu man ajaba sa'ila bi aksara min ma sa'ala babin da ke bayanin wanda ya amsa wa mai tambaya mai fatawa fiye da abun da ya tambaya wato tambaya da ta digin kamar huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tuhu. wato ruwan kogi mai farki ne kuma duk mushin da yake cikin mahallan ne zaka iya ci namun ruwan wanda suka mutu wannan shi ba mai tambaya ya tambaya ne ce mu muna hawan kogi muna tafiya kan kogi a jirgin ruwa sai zama ruwan mu dan kadan ne in mun yi alwala da shi za mu ji kishirwa ko ba ma su sha ruwan mai kogi sai ce za mu iya shan ruwan mu mu yi alwala da ruwan kogi duk da ba za mu iya shan sa ba saboda daci dacin sa da gishirin sa manzo Allah ya ce to ruwan mai tsarki ne kuma dabbobin da suka mutu a ciki ma wato na ruwa din ya halatta ku ci to kaga su musu tambayi wayannan kifaye da dorina da sauransu namun da suke tsiro ba ma sai aka kara musu to shine babu man sa'ala babu man ajaba sa'ila bi aksara bi ma sa'al mutum yayi tambaya sai ka kara masa jaddadi karin bayani to wannan shine abin da ya faru yace anna rajulan wannan mutumin tabbas sa'ala wani mutum tabbas sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu menene mai harama yake daurawa ma yalbasul muhrim wai idan mutum zai harama da aikin haji wani irin kaya ya kamata ya sa in za ka yi harama da aikin haji ko umra me ya kamata ka sa faqala sai manzala ta zuwa ce la yalbasul qamisa ba zai sanya riga ba kar ya sanya riga mai harama da aikin haji walal imamata ba zai sanya rawani ba ko ka ce amama ko imama duk ne ba ya sa rawani mai harama da aikin haji ko umra walal tarawila haka nan ba ya sa wando walal burnus baya sa burnus ita ce maghrabiya jallabiya maghrabiya wato jallabiya mutanen Morocco jallabiya ce amma mai haɗe da hula an ɗinke ta da hulanta sai kai abin nan ka sako hulanta sama to kaga da aka ce ba a sa riga sauran riguna sun shiga to riga mai hula ba sai aka ce ita ma ba a sa ba ita ce burnus jallabiya maghrabiya wato ta mutanen Morocco ne suke amfani da ita shi ma bare sa ba kaga in ya sa ya sa hula kenan ko ya sa riga ta hula to bare sa hulan ba ma wala sauban bare sa wani tufafi ba masahul warsu wanda wani tsiro da ake cewa warsu ya taɓa shi wani tsiro ne fatsi ana rina kaya da shi kuma yana da ƙanshi kamar na turare kenan ba zai shafa turare ba an hana ya sa din saboda ƙanshin da yake tare da shi ba don rinin ba ba ana sa kaya masu rini ba amma kar ka sa kayan da turare ya taba awi za'faran ko kuma za'faran shi ma wani tsiro ne ana rina kaya da shi kuma yana da kanshi kamar na turare to tun da aka hana sa su sa tufafin da waɗannan tsirran suka taba saboda kanshin su to turare ma ba za a sa ba min babi wala ko saboda turare shi kanshin ne ruwan kanshin ne zalla wannan kuma yana da tsiro kuma yana da kanshi to da aka yi ba a sa in yajidinna alaini in bai samu silifas ba kufai ne ya sa kufi wannan shi yake nuna baya sa ke nan ko walal khifaf haka zuwa wata ruwaya walal khifaf baya sa kufi bare ta safa ba ko ta hannu ko ta kafa kufi wani abu ne mai kaman safa amma da fata ake yin inda kaga safa haka yake amma da fata ake yin sa sai ce to bare ta safa ba to idan bai samu bai dai sa kenan silifas ba sa takalmi sau ciki wanda zai rufe masa idon sawunsa ba sai dai ya sa silifas wanda kasa za ka taka takalmin saman kuma bai rufe maka kafar ka gaba ɗaya ba wasu igiyoyi ne suka rike maka kafa wannan shine wanda za ka sa kuma silifas ɗin sawa'un na roba ko na fata ko kuma na leda irin wanda wanda ake sawa a yi ado da shi ba dole sai na soso ba ina so alazai su fahimci wannan kawai ba ko irin wannan wanda muke sawa wanda ba sau cikin nan ba ko na fata ne ko ya rufe maka saman kafanka amma gefe da gefe in yatsunka suna waje to ya halatta ka sa su inda bai rufe maka idon sawun ka ba amma sau ciki mai rufe idon sawu shine wanda aka hana sashi to amma sai matsala ta ce wanda bai samu silifas ba faliyal batil khuffain ya sa kuffi guda biyu wal yaqta'huma ya yanke su hatta ya kuna har su kasance tatal kabaini suna karkashin idon sawunsa a sai idon sawun ba a rufe, ba a sa takalmi mai rufe idon sawun so da aka sai yanke hufin sai mai da shi kamar silifas kamar takalmi wanda ba a rufe idon sawun shi kenan in yi haka ba da matsala a wajen yin haramansa ba da damuwa wannan hadisin wai menene mai haraman na ya tambaya ne cewa ma yalbasul muhrim ko menene mai harama zai sa ina son a gaya masa irin tufafin da wanda zai harama da aikin haji ko umra zai sa wanda ya halatta ya sa sai aka ce masa ba zai sa riga ba ba zai sa rawani ba ba zai sa wando ba ba zai sa hula ba ba zai sa ba zai sa ba ai ba tambaya yi menene faransa ba cewa yi mai dansa kuma sai aka bashi an san me ba zai sa ba me yasa me yasa haka saboda abun da zai sa din yana da yawa wanda ba za su sabu ba amma abubuwan da aka haramta shi ko aka hana masa ya sa waɗannan suna da yawa abin nan suna takaice a takaice su ne wanda bai sa ɗin ba so da aka sai a lissafa masa abin da bai zai sa ba ba abin da zai sa ba a ah, yanzu idan ka ce mini me ya halatta na ci daga cikin nama sai in ce maka abin nan raƙumi kaza agwagwa zabuwa akwai akuyawa to ai har gari waye ba zan gama lissafa maka ba amma wayanda aka haranta a za alhanzir ba ba kare ba ba zaki da musa da da abun nan ba da kura da sauransu cikin nan sai ka tafa masa su a takaice suke wayanda ba a abin kalan abincin da bai haramun ne na ci wani iri ne wani irin abinci ne ya halatta na ci kace masa tuwo shinkafa waye kai ta littafa masa sai ka ce duk abincin da akwai guba a ciki karkace shike nan ka takaita in nama ne kuma kala kaza da kala kaza ba a ci abubuwan da ya kamata na sha wani abu ne ya halatta na sha ayin kace za ka lissafa su har gari jus kawai kalan jus guda nawa muke da shi ruwan ma kala nawa ne bara bare kare ba amma sai ka ce karkasha duk abu mai sa maye haramun ne karkasha shi shikenan ka takaita masa an to wannan irin wannan ne manzon Allah ta kama shi sa maye suka ce an amsa masa cikin wannan amsa akwai al-udulu amma la yanhasiru ila ma yanhasiru sai aka kauce daga a bashi san tambayarsa saboda abun bai da iyaka sai aka amsa masa da abun da ke mai yake da iyaka shikenan kar yi kaza yanzu an takaita masa wannan suna yake ce musu al mahidu kenan mai harama ya harumu alaihi duksun mahidi ya daura wani tufafi wanda yake aka ɗinka shi gurgudun jikinsa ko gurgudun gabasa, gaba wata gaba a jikinsa an haramta masa daurawa shikenan an takaita riga wando ya shiga hula da kuma ainihin safa da sauransu to amma sauran fa duk ya halatta ya za ya daura zani ya yafa mayafi ko ya sa mayafi kaɗai ko zani kaɗai ko makamancin wani wannan su ne to amma yanzu da za a tambaye ka a ce menene mai harama dai sa sai ka ce masa zani da mayafi zani da mayafi ne zai harama da su sai ba za a bayan zai daura zani da mayafin akan gajeren wando in ka ce masa zani da mayafi da haka zai zai sa gajeren wando ya dora zani da mayafi ya harama ka kuma ana yi a hakan da yawa akwai aladun da ka ga suna yin haka mutanen mutane musamman mutanen kudu saboda haka sai ka ga mutum ya sa wando kuma ya sa saboda an ce masa ana yin harama ne a ɗaura zani a yafa mayafi baka gaya masa abubuwan da ba a sawa ba kuma shi kuma sai yake ganin a hankalce mutum zai tafi tsirara ne tsirare ya sa ka jera wandonsa sai ya ɗora zani da mayafi shi na ganin in yi haka yaki to amma in ka lissafa masa abun da ba a sawa shi kenan ka gama masa bayani saboda haka cikin tufafin da mai mabun nan tufafin da ake mai harama yake sawa suna da yawa amma wa'inda baya sawa kuma ga nan, sai aka lissafa masa su gaba ɗayan su saboda haka wannan kenan iya ba da amsa ne ta yadda wani abu ba zai shigo ba bayan me bayan wannan la al qamisa qamis a wata al-qumus, jam'i akai haka nan al'imama a wata al ama'im jam'in me jam'in imama ne nan kuma aka ce as-sarawil a wata riwayan sarawilat wato a karawil wannan wando ko mun ce wando wannan kalman asalinta ba larabci ba ne farisiya ne da ka suka ce lafzu ne mu'arrab lafazi ne wanda da ba larabci ba amma kuma ya zama larabci in ka faɗe shi ma ba za a gane ba larabci kake yi ba shi yasa da wando guda ɗaya da wanduna masu yawa to ana ce musu tarawilat ana ce musu tarawilat ko wando ɗaya ko wanduna masu abin nan ana ce musu tarawil amma wasu malaman ko suna sa da tarawilat wasu larabawa kai ba malamai ba ya halatta wando da ka ce sirwal ko wanduna da yawa ka ce sirwal ko kuma kai jam'in su ka ce sarawil ko kuma ka ce ko kowanne kai a larabci ana yi kuma kalmar asalinta ba ta larabci ba to amma sirbal da tarabil shi kuma larabci ne sirbal kuma ana nufin riga riga sarabil riguna don wasu suna fassara filbar da wando ba wando ba ne saboda haka jam'i ne sarabil ne jam'in sa shi yasa qur'ani ya zo wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra harra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ta'ala ya sanya muku riguna wanda suke kare muku zafin rana da riguna wanda suke kare muku me a ba sanje ba wanda suke kare muku yaki shine ba to da haka kenan nan sai sarabil ana kunnan sarabil ana faɗansa abubuwa guda biyu ana faɗansa da riga irin na auduga ko kattani haka nan ana faɗansa kuma ana nufin rigan karfe domin rigan da zai kare ka wurin yaƙi shine rigan karfe shi yake cewa sulke take kun ba ta kun kawai haka nan harboki biya zai dai bugi rigan yayi yi tsalle da zai fuda jikin ka to ka kenan sirban shi riga ake nufi sirwal kuma wando sarawil wanduna ko ka ce sarawilat Yan kuma ka sarabil do jam'i ne na me na riga wannan kan laraba suna faɗansa sa kamar yadda an tara yake cewa da una an tara wal rimahu ka annaha ashtanu bahrin fi labanin arhami wasu yufu ka annaha lamqul bawariq fi sahabin muslimi da una an tara wal rimahu ka annaha ashtanu bahrin fi labanin arhami كيف التقدم والرماه كأنها برق تلعلع في الذهاب الأركني كيف غاغا جراد في كثيب أحيم ما زلت أرميهم بسجرة نهره ولبانه حتى تسربل بالدم فزور من وقع القنا فزجرته وشكا إلي بأبرة وتاعا همي ما زلت أرميهم بسجرة نهره ولبانه حتى تسربل بالدم أو تروى ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم ban guje ba ina ta dukan wato abokanen gaban sa kenan wanda yake yaki da su ina ta dukan su da kirjin doki na har sai da yi riga da jini hatta ta karbala bidan zan hace ta salbara rajulu yayi riga kenan to har sai da yi riga da jini to da ka tirba larabci ne kuma ba wando ake nufi ba ana nufin me ana nufin riga ana nufin riga ba ana nufin wando ba amma tirwal kuma asalin kalmar ba larabci bane kuma ana nufin wando da ita وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya da farko yake cewa mutum ya alwala to sai alwalan mahar ya bushe alwalan ya bushe eh. ba alwalan ya bushe kuma sa akwai faso to sai ya fara fasan din to dai ba wannan fason jikin nashi to sai zama na yanzu fatan da take sama din kaga ita ai bata shafi wannan ruwan alwalan ba to shine yake tambaya ya wannan wurin sai ya ji ya wanke shi ne ko kuma alwalansa tana nan haka bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan alwalansa tana nan ya je sallan sa haka kamar mutumin da ya yi alwala ne bayan ya kama sai ya aski ya je aski gashin sa gaba ɗaya kwalkwal kaga gaba ɗaya inda ya shafa a kansa ma duk ya cire shi amma kuma zai je sa a haka kuma babu sabani a tsakanin bi da ijma sannan mutum haka nan mutumin da ya alwala sai je yanke farkensa shi ma ya yanke inda ya wanke za ko nori inda ya fito wanda bai wanke ba shi ma je Babu sabani amma haka nan wannan bai faso da bai je dan bantare wani wuri ya je sallarsa haka amma da a ce rauni ne a wajen kuma wurin wankewa ya kamata a yi sai bai wanke ba abu saboda an sa magani a wuri sai dan shafi shi haka kawai to ya bayan ya wala sai wannan maganin sai faɗi ko bindejin ya faɗi yanzu kaga wurin ya zama yana sarari to wannan dole ne ya wanke wannan wuri me yasa ko da dama bai sauke farajin wannan wurin ba ya yayi maneji ne an dan masa ruwan gome ne dan shafa ko ya shi wurin babu shafawa babu abun nan saboda me saboda wahala da zai sha to yanzu wurin sai ya faɗi sai ya warke ta yadda zai iya wanke shi to zo ya sake wanke shi da ruwa amma ka riga ka yi wajen ka tsaf kamar yadda ya waje baka yi to don wata yar fata ta fita a jikinka ko ka aske kanka ko ka yanke ka, duk ba matsala bane ka je kai sallan ka haka wani na tambaya cewa malam shin a haramin makka da madina kam ya keɓanta ne iya masallatan nan guda biyu domin na ji suna tawili cewa ba wai wa sallatan ne kawai ba ko da duk garin makka ko madina duk inda kai sallah ka shiga cikin alfarman haramin makka malam menene gaskiya wannan magana to sa tana da wani wanda yake ba kaga yanzu harami iya masallaci ne ake cewa haramin makka masallacin makka haka nan masallacin madina shi kadai ake cewa haramin madina amsa shine ba haka bane ko babu malamin da ya faɗi haka sai dai wai nan masallacin sun shahara ana ce musu harami zaka je a Madina barin tafi harami a harami zan yi sallah amma kamar mace sai a harami zan yi sallah yana nufin al-masjid haram amma haramin makka ai an mata iyaka wani wuri ne mai faɗi gashi nan ko ina har an an sa signboard lafita ana nuna nan ne farkon harami nan ne karshe a ta bangaren gabas sai ka fita jeji ka yi tafiya sosai kafin ka iso karshen harami amma ta bangaren kudu da irin su yamma abin nan bangaren yamma shi ma haka ne sai ka fita jeji hanyar jidda bangaren ainihin arewa kuma zaka a cikin gari ne tsakiyar gari ne wannan alamun suke sai ka fi ka wuce su kuma baka wuce garin makka ba haka nan a madina shi ma akwai alamomin da aka sa maza Allah ya ce alharim abin almadina to haramun ma baina ha'irin ila sau. akwai wani dutse suna sa ha'ir akwai dutse saur tsakanin wa'annan yace harami ne sai aka zo aka sassa alamu su ma wasu suna cikin gari wasu kuma suna wajen garin madina saboda haka haramin madina bai takaita a masallaci kawai haramin makka bai takaita a masallaci wato masallacin kaba kawai ba duk iya inda aka iyakance iriyan harami sunan wannan wurin harami kuma hukuncin sa hukuncin harami shi ne zahirin tambayansa amma abin da yake nufi da tambayansa shine wanda ni na fahimta a ƙarshe shine wai in nayi talla a wani masallacin a makka shi ma kamar na yi tsalla a masallacin kaba ai an ce duk harami ne shi yasa ya ce idan ya ji wasu suna cewa kaza kaza in na yi tsalla a kowane masallaci a madina na yi tsalla abin nan daidai ne kamar na yi tsalla a masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya tambayar da yake farko na madina wannan babu wani sabani a tsakanin malamai masallacin madina shine kawai yake da lada sama da sallah dubu idan kai a wannan masallacin shi ke da wannan falalan don ya ce salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma fi masjid yace sallah a masallaci na wannan ya nuna masallacin in kai sallah dai ya fi shi yasa malamai suka yi sabani to tausiyan da aka yi ba ma'ana yanzu an ƙara fada da masallacin ba a inda yake a zamanin manzala ba shi ma in kai a can inda aka faɗa nan zaka samu wannan ladan ko ba za ka samu ba wasu suka ce ba za ka samu ba sai iya inda dama masallacin manzon Allah yake ba ƙara ba don ya ce fi masjidi haza ya nuna shi kenan tausiya karin da sai na kuma ne ma ba zai shiga ba can inda limamai suke suke tsaye wannan inda limamin masallacin Madina suke tsayawa a yanzu da wannan dan tsakanin kafin a zo rauba Kaka sai na Usman ne ya ƙara a bisa wannan fahimta in kai sallah ta wurin baka samu wannan fadalan ba wasu kuma suka ce a ai masallacin ake nufi tsawon yana nan a haka ko an faɗa tashi sunansa dai masallaci masallacin manzala sallama to da haka in kai sallah a cikin masallacin ka samu ladan ka samu ladan da ake bukata ne sai za wurin liman din aka mai da shi can gaba aka kara shi in ba aka bada sai na su ma zai tsaya iya inda manzo Allah yake tsayawa to da haka yake fahimta da ba za su yi ta su wani abu wanda za a rasa wannan ko liman ya rasa wannan falalan a ce mamuni wasu daga cikin mamuni za su samu ba to da ka iya masallacin manzala ne samu duk wani masallaci da za ka yi sallah a madina ba za ka samu wannan falalan ba sai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so sai rage mana kuma me masallacin makka shi makka malamai suka yi ne shin iyaka ba makka gaba daya saboda manzala kama cewa yi illan masjidul haram sai ce wal salatu fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salati yace sallah a masallaci mai arkurma al masjidul haram za a baka lada ne za a baka lada fiye da sallah dubu dari in kai a wannan wuri to bai ce abin nan da yake masjidul haram al masjidul haram zai iya ɗaukan iya wannan masallacin shine masjidu ka'aba shine Ka'aba zai iya daukan kuma me duka haramin Makka gaba daya don ana ce masa Masjidul Haram gaba daya amma da ya ce wa salatu fi Ka'aba da ya faɗi Ka'aba kawai to za ta zama iya wannan masallacin to da haka waɗanda suka ce iya masallaci ake nufi in kafa hujja da wani wani hadisi wa salatu fi masjidi Ka'aba sallah a masallacin me Ka'aba to kaga fi masjidi Ka'aba to da aka ce masjidu kaba ba kaba kawai zuwa sai suka ce to ana nufin me iya masallacin da ke tamfare da ɗakin kaba kawai sauran masallatai bai zai yi ba wanda kuma suka ce duka masallatan ake nufi ubangiji ala suka ce Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba da amin mushrikai ne kar su kusanci masallaci mai alfarma mana kasu shiga kuma ana nufin duka haramin madina gaba daya dun ba da su itifaki ya haramin makka gaba daya ba za su shiga ba inda aka sata aka ce harami kuma an ce da haram ba za su shige shi ba sai da suka ce to an ce kasu kusanta ne kenan haramin ya yi. kar a kusantan nan shi shigo da harami gaba daya mushrikai wato najasa ne kasu kusanci masallacin abin nan haramin makka shi yasa hanyar su daban take in sun zo kafin a shiga harami za a nuna maka wannan hanya ce ga hanyar da ba sun biyu Wani mafi inganci shine kowane masallaci a harami akai sallah za a samu wannan falalan sai dai falalan ba za ta kai na haramin maka ba wato ba za ta kai na masallacin kaba ba me yasa saboda masallacin kaba ya fi adadin wa'inda suke sallah wa masu zadan nasu kana abba ilallah duk lokacin da mutane suka karu na jam'i a su na nufa fa'ida wa kullama zada su kana habba ila Allah duk lokacin da mutane wa jama'a yana fara daga mutum biyu da abin da ya kama jam'i kenan in mutane suka karu haka Allah ya fito to sallan da zaka yi a wata unguwa ba a masallacin kawo kan an kasa jama'an goma ba zai dauki kashi da yawa ila an kasa ɗari ma ba zai dauki me kashi da ba kaga ya fi lada amma me yasa muka rinjayar da haka me yasa muka rinjayar da cewa duka harami ake nufi tare da cewa kuma akwai ruwa da suke cewa masjidu ka'aba masjidu ka'aba masallacin ka'aba saboda shi ma mai masallacin kaban harami ake nufi mai dalili shine ubangiji ala da ya shar'anta yi hadaya wato idan an je aikin haji sai ce hadayan baligal ka'aba ce hadayan baligal ka'aba hadaya wanda ta isa ka'aba kuma sai malamai suka yi jima'i. abinda ake nufi da baligal kaba ana nufin baligal haram wanda isa haramin makka gaba daya so da haka a duk inda ka yanka hadayanka a haramin makka hadayan ta yi a ko ina ne ka yanka ba sai ka zo jikin ba, jikin kaba kan ba a yanka ma ba kai zaka zo cikin masallaci jikin kaba kuma ban yi ta ya ce baligal kaba to kaga kaba nan ana nufin haramin gaba daya so da haka da manzala kuma ya ce masjida da kaba ina nufin wuraren da ake yin sujjada na cikin haramin maka almasjidul haram yana nufin inda ake yin sujjada ko masallatai inda ake yin sallah a haramin makka gabatinsu saboda hadisai suna nuna haka amma kuma ka sani cewa ladanka kuma bai kai na wanda ya je sallah a haramin makka saboda yawan jama'an da ake da shi a haramin makka da kuma mahimmancin shi wannan harami din amma wannan falala ta sallah dubu ɗarin da ka same ta ko da a wani masallaci ne kai sallah a cikin a wata unguwa a garin makka matikar a cikin harami wannan masallacin yake bai fita daga wajen haramin makka ba ina fata mun bayyana na wannan yake tambaya cewa malam menene hukuncin alwalan mutumin da ya yi wasa da matar shi ko kuma wanda mace ta taba shi bayan alwala ya matsayin alwalan sa yake eh, to ai mun karanta a cikin abubuwan da suke warware alwala mun yi bayani cewa abin nan aula masumun nisha'a wato zahirin ƙurani ana yin kuka taɓa mace ainihin alwalan ku ta warware sai malamai suka yi saɓani shin ana nufin taɓa mace ne ko kuma ba taɓa mace ba ko saduwa da ita abdullahi bin abbas ya ce saduwa da mace ake nufi ba taɓa ta ba malikiya sun tafi taɓa mace da sha'awa ina warware alwala in ka taɓa ta babu sha'awa ba zai warware alwala ba Kamar kanta na ciwo sai ka taɓa ka ji ciwon kanta ko ka ka dawo daga tafiya sai ta rungume ka matarka wannan bai warware maka alwala ba ma'awa ne ko makamancin wannan wannan zai dunka motsar da ka zai ainihin wato zuba abin nan warware maka alwalanka amma muka ce zance mafi inganci taɓa mace ko da sha'awa ko ba sha'awa ba warware alwala saboda me saboda manzala ta sama yakan yi alwala sai sumbanci matansa kuma ya je sallah haka ba tare da ya sake alwalan ba shi kuma sumbanta ba a sumbanta mace sai ta hanyar me ta hanyar sha'awa saboda haka da yana warware alwala sai warware wacce ra'ayan kuma tana nufin me jima'i in kuka sadu da iyalan ku yi wankan wankan janaba in ba ku samu ba ku yi taimaka. wannan yake tambaya shi cewa malam menene yace malam menene hukuncin menene hukuncin shan waɗannan abannan lemon kwalba kamar haka da coca cola da pepsi domin akwai wani bidiyo da yake wa tsakanin mutane wanda wannan bidiyon yana nuna cewa ga zahiri inda ake haɗa wannan abubuwa ɗin da naman alade har ma a cikin wannan bidiyo din ake nuna cewa ai ma'anan Pepsi kan ma ka ba da dan wani kuɗi ne kaɗan kuɗin wannan ka ba da dan wani kuɗi ne a ceci ƙasar Isra'il to malam menene matsayin ko kuma gaskiya wannan lamari ta yadda musulmai ya kamata su nisance sha ne ko kuma maganan ba ta da inganci. To da farko dai ni ba zan ba da fatawa akan wani abu da aka yi na bidiyo ba. abin da nake da ne a kansa. Saboda haka duk wani abun sha a shari'ar musulunci halal ne sai in dai sa kullum muskirin haram duk wani abun sha saboda haka duk kayan juice da wani mineral gaba ɗayan su halal ne asali in an haramta wani abu sai in ana da yaƙinin an shigo da wani abu na haramun kaje idan tabbas da man alade ne ake yin sa an gani wannan jus din wannan coca cola da man alade aka yi shi haramun ne musulmi ya sha to amma me zai bamu mu tabbacin haka bidiyo ba zai ba ba bidiyo ba zai taɓa baka wannan ba za a je a shirya abu a shirya shi kamar da gaskiya nuna maka a bidiyo amma kuma ba zai zama haka ba ka ba da za a yi mai fatawa ya ba da fatawa da wani abu wanda wani ya hango a bidiyo ko kai ka gan shi a bidiyo da haka bidiyo shi ne yanzu in da baka gane ba ma a yanzu in kana shiga intanet za ka gane yanzu za a canja mutum kala a mai da shi mai wasan kura yana shugaban kasa <laughs> kana shugaban ƙasa ba kana wasa da kura ko yana ban ɗaki yana ba haya kuma yana magana gashi ne yana zaune kan shadda yana ba haya yana magana kuma da maganan da sauti da motsinsa da komai wata mata ta bude ba wai matarsa ne komai ana magana da shi yana abun shugaban kasa kaga bidiyo ba abun da ba zai iya jujjunawa ba to yau da haka ni ba inda za a yi wani abu na bidiyo kuma a ce yanzu in haramta wani abu wanda ni ban kan shi da ido na to da haka ni a wuri na coca cola halal ne abun nan maltina halal ne abin da fifty, halal ne su fanta da sauransu sai in na samu yaƙini cewa tabbas ga abin da ake yin sa amma ba wani bidiyo wanda wani zai zai nuna ba kuma ko da wani malami ya yi wa'azi akan wannan bidiyon ya nuna cewa haramun ne ko da wani malami ya yadda da hakan ni ba zan yadda da hakan haramta abin da yake bayan da yaƙini a sa in shi yana da ne ya haramta shi kenan amma mu ko bara mu yan bara mu ɗauki wannan kuma mu abin nan saboda abu ne wanda yake baka da tabbas a tare da shi kuma halaltawa da haramtawa abu ne mai hadari wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun karka ce wannan halal wannan haramun ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah baka da hujja duk mai kirkiran ƙarya danganta wa Allah baya samun rabo don in ka ce halal ne to ka ce Allah ne ya ce halal in ka ce haramun ne ka ce Allah ne ya faɗa to da haka ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah ta'ala sai abin da kake da yaƙini a kansa na akwai wanda suka buƙaci a taimaka musu da addu'o'i kan bukatun suna alkhairi wanda suka buƙaci addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi akwai wani bawan Allah da muke aiki da shi a nan a recording na bidiyo shi ma kamar yadda shi dan uwa malam Muhammad Kacal da yake yi yana taimaka masa Allah ya wa mahaifinsa rasuwa akwai bukatun a tashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa su kuma Allah ya ba su haƙuri اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخلاء والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين